وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka faɗa yau muna safiyar ranar litini sha uku ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1447 daidai da biyu ga watan uku shekara ta 2026 a wannan shine darasin mu na na shida a cikin littafin Salatu na nassan fi ahkamis siyar tare da yan uwa mata a nan makarantar alfaruk islamic academy da ke unguwar dosa cikin garin kaduna za mu tashi kuma hukunci na nawa ne na goma sha na, za tashi mun yi alhadi ashar na za mu tashi kenan a sani ashar ko gaba ta goma sha biyu da malam ya kawo a wannan littafi ya kawo shi ne daga hadisi yake cewa an umar bin al-khattab yau manya ke magana an karɓo daga sayyidina umar dan khattabi Allah ya ƙara yadda a gare shi qala ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce idza aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad aftara as-sa'imu idan kuka ga akbalan lailu min hahuna ya nuna asalin wato eh, yamma idan ya zanto akbalan lailu min hahuna adbaran naharu min hahuna in ku gari ya faru ta gabar ya ƙare ta yamma faƙat abtsarar sa'in to lokacin buɗe baki na mai azumi ya yi ma'ana ana fara sahur da fitowar ana gama sahur da fitowar alfijir ana kuma gamawa da ne faduwar rana idan aka ga rana ta fadi bi ma'ana an duba iya dubawa ba a ganta ba a yamma a yanda ku ba za ku iya ganinta ba wani lokacin zai iya yiwa ma ba ta fada din gaba ɗaya ba amma ido bai iya ganin ta. to daga wannan lokacin ya halitta ayi yi iftar bilal bin rabah allah ya ƙara da a gare shi yake cewa muna tafiya da allah sallallahu alaihi wasallam yakan umarce mu mu yi buɗe baki ba mu ganin rana gaba daya ta tafi ya ce amma muna ji a ranmu da za mu miƙe daga sirjin dokinmu mu tashi tsaye zai iya mu gama hangota ba ta gama fadawa ba mai wannan yake nufi yana nufin cewa a rinka gaggauta buɗe baki kar a rinka jinkiri mun gane ko madalla sallallahu alaihi wasallam yana cewa al'umma ta ba za ta taɓa gushewa a cikin alkhairi ba matukan tana jinkirta sahur tana gaggauta buɗe baki to shine abin da sayyidina Umar yake nufi malam yace qauluhu fadin sayyidina Umar da yace fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace faqad aftara sa'imu haqiqa lokacin buɗe bakin mai azumi yayi min haythul hukm wannan ana magana ta fuskan abin da ya shafi hukunci ne la min haythul waqi' ba wai da abin da yake a zahiri ake gani ba bi ma'ana ba a nufin cewa dole sai kai ka kalli faduwar rana ka tabbatar ka bi diddigi gashi gashi a lokacin da ta boyu dai aka tabbatar ta boyu da tunanin fadawanta to a wannan lokaci ne lokacin kare azumi yayi yace li anna sa'ima domin shi mai azumi li adabin an yuftira ala ta'amin wa sharab wannan ana ma nufin in rana ta fadi a hukunce lokacin cin abinci yayi ba wai ana nufin cewa azuminka ya kare ba ya ce domin shi mai azumi li adabin an ladabtar da shi an yuftira akan cewan ya yi buɗe baki ala amin da abinci wa sharabin da abin sha ba ana nufin cewa cika kuma zauna da yunwa bayan faduwar rana ba a hukunce dai lokacin cin ka kai mai azumi yayi lokacin ajiye azuminka yayi don haka kiran shine ka nemi abin da za ka ci kai buɗe baki da shi na farkon ka samu dama ka yi da ɗanyen dabino ko in ba ɗanyen dabino busasshe in ba busasshen dabino ruwa in babu ruwa duk wani abu da yake ɗanye wuta bai taɓa shi ba in bai samu ba shi kenan da abin da Allah ya sauwaƙe a yi buɗe baki da shi amma dai a yanda kuka ji su na a haka matsayinsu yake mala ce la yakfi gurubu shamsu wa huwa mubtiru baya wadatarwa kawai faduwar rana ya zamto shine buɗe bakin mutum la menene la zala huwa sa'imun Matuƙar dai yana nan yana cikin azumi la zala huwa sa'im matukar shi ne azumi ne to dai har yanzu bai buɗe baki ba lakin hunal maqsud sai dai a wannan hadisi abin da ake nufi fihi a cikin wannan hadisi min haythu hukum ana magana ne a fuskar hukunci da wana ta faɗi a hukunce lokacin cin abincin ka yayi ya juzu lahu ya halasta ga mai azumi an yuftira da ya ajiye azumin ya ci abinci idan gharabati shams idan rana ta fadi ta buya bal yustahabbu lahu kai ba haka ba ma an so ga mai azumi bi ma'ana sunna ne ga mai azumi at-ta'jil ya gaggauta idan gharabati shams idan rana ta fadi arafna ma'ana mun gane ma'anan wannan cewa duk mai azumi ana so ya gaggauta buɗe baki saboda mun gane ma'anan wannan bi ma'ana mun sa akwai hadisi akan haka bi an dukhula waqtil iftari domin lallai shigan lokacin buɗe baki alfitr shine mutum ya buɗe baki bi gurubi shamsi a lokacin da rana ta faɗi la yu'akhiru al-insan ba a so mutum ya jinkirta al-iftar yin buɗe baki idan bacci shams matukar rana ta faɗi, hatta lauta a adhan magrib ko koda kuwa an jinkirta kiran sallan magriba kun fahimta matukar san rana ta faɗi, ko ladan bai kira ba ya halatta a ce a ci abinci koda an yi jinkirin kiran magriba kuna taƙa'idin nabi sallallahu alaihi wasallam anan ne manzo Allah sallallahu alaihi ya ya iftarus sa'im cewa mai azumi ya buɗe baki da gurubi shams matukar rana ta faɗi. lam yasuru al-azan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin bamu ji ya ambaci kiran sallah ba fil hadith a cikin hadisin cewa kawai idza aqbala al-layl min hakuna matakar dare ya fuskanto ta nan ta yamma wa adbara shamsu min hakuna rana ta bada baya daga gabas dare ya fuskanto ta yamma rana ta bada baya daga gabas kaga ai faduwar ranan kenan al-hadith haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin dan haka nan ya yi wannan ne ya faɗa mana wannan ne saboda yi ajiyar iftar ana so mutum ya gaggauta yin buɗe baki lafi na ku sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah sallallahu aikace aikinsa ya yi nuni da haka ba da amrihi ala zalika fi sahih bayan ya yi umarni da yin hakan an samu ya yi aikace bayan kuma ya yi umarni an samu wannan aikin nashi da umarnin fi sahih a cikin ingantaccen hadisi an samu hadisi ingantacce ya gaggauta buɗe bakin ya kuma mene ya kuma yi umarni da a gaggauta buɗe baki a wani wuri yake cewa kai ko da ganye ne na bishiya ka samu ka tauna a bakinka ka tabbatar wani abu ya shiga bakinka cewa ka yi iska ina fata an fahimci wannan to shine abin da wannan hadisin asalin wato yake nufi da haka kaga wanda suke ladanai abin da ya dace shine lokacin na yi sai a kira sallah in yaso ana iya ba da 'yan mintuna na mutane su ɗanci abinci kafin a shiga sallah musamman ga waɗanda suke maza ne yanzu mun gane wannan hukuncin na goma sha biyu shine gaggauta yin buɗe baki da kuma gane lokacin da buɗe baki ke farawa to sai a salisu ashara sai na goma sha uku an anas bin malikin an karɓo hadisi daga anas dan malik radiyallahu anhu allah ya ƙara yadda a gare shi ƙala ya ce qala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce kun ga hadisin da muka gama game da buɗe baki ne ko malamin na iya tsara littafi sai yanzu kuma ya kawo hadisin sahur ya ce annan sallallahu alaihi wasallam ya ce ta saharu ku cin abincin sahur kar ku rinka yin ɗore me yasa ya ce fa na fi sahuri baraka domin a cikin yin sahur akwai albarka a cikin abincin sahur akwai albarka wannan hadisi ne wanda imamul bukhari da muslim suka ruwaito kamar yadda malai rubuta a ƙasa sai ke cewa amrun bil istihbab wannan umarni ne aka yi a matsayin mustahabi bi ma'ana sunna ne yin sahur bilittifaq wannan kuma a bisa haduwan malamai gaba ɗaya sun yarda yin sahur sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ba a san musulmi ya rinka yin azumi bai sahur ba alal ulama malaman hadisi suka ce faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce as-sahur shi abincin sahur da kuke gani barakatun fihi akwai albarka a cikin sa menene albarka shine alkhairi mai yawa alkhairi mai yawa wannan alkhairin ya iya zama lada ake nufi ya iya zama cewa daraja ake nufi ya iya zama koyi ne da annon sallallahu da zai kai ka gidan aljanna mutaba'atin li sunna li sunnati wannan yin sahur din biyayya ne ga sunna Dukko wanda ya biyayya ga sunna ina ne makomansa aljanna an fahimta ko wanda ya riko da sunna annon sallallahu alaihi kuma a gidan duniya zai zauna lafiya da kwanciyar hankali to na farko albarkan da ke sahur suka ce shine albarka na farko shine kai biyayya ga sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai albarka na biyu shine wata kuyi alal ibada zai karfafe ka wurin yin bauta zai karfafe ka wurin yin bauta duk da wasu za su ce su in sun ci abinci kan ba su azumi kan ba su wahala kan je yunwa to ka tambayi likitoci akwai dai nau'in abincin da in ka ci ba lallai ka je yunwa inda kake tunani ba haka ne ko ba ka ba haka ne wani lokaci ya danganta ga irin abincin da ka ci ne akwai kila abincin da in ka ci ma takwas da rabi ka fara jin cikin ka kaman ba labari akwai abincin da in ci kuma zai iya kai ka har lokaci mai tsayi likitoci za su iya gaya maka ire-iren ba ma likitoci ba ko masu dafa abinci sun san irin waɗannan abincin masu rike ciki ko ba tare da sun sa an ji kishi mai tarin yawa ba kuma ba lallai ne abinci ne mai tsada kamar yadda kila zai zo a tunanin wani ba cewa ai abincin to ina talaka ina shi wani abu mai sauki ne shi don na ga hatta wanda ke magana akan mai sunan shi kokumba in mutum zai samu da ya zamto daga cikin abin da ya ce akwai kokumba a ciki sun faɗi fa'idoji mai yawa da yake taimakawa a cikin abincin sahur ɗin mutum to kokumba ko kaga har talaka zai iya cin shi haka ne ko ba haka ba haka ne to saboda haka ne yana da buƙatan wannan sannan amma ana dai sahur yana taimaka mu mutum samu ƙarfi wurin bautan Allah wa fihi mukhalafatu li ahli alkitab sannan yin sahur akwai saba ma kiristoci da yahudawa a ciki sune ahli alkitab duk wanda ke sahur ya nuna tsantsan musulmi ne shi bai koyi da yahudawa ko kiristoci ba kun sa annabi suna ya faɗa mana ya yace khaliful yahud ko ku saba ma yahudawa a duk abin da suke to su ba sa yin sahur yanzu ke kya so a ce kuma kin yi kama da su da su cinyare da su elizabeth a ina ke aisha ce ke maryam ce ke khadija ce ke hafsa ce ko eh sunayen ki sunayen iyayen mu'minai ne saboda haka ba za ki koyi da wanda suke ba musulmai ba allazina idza samu dan su sun kasance idan suka yi azumi la yatasahharun ba sa yin sahur sannan za su yi azumin amma ummatu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam amma kun ga al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yatasahharuna wallahi muna yin sahur bal kai ba ma wai sahur kadai ba yu'akhiruna sahur suna jinkirta sahur har sai gabda al-fajr zai fito saboda a tabbatar da sun dace da wancan sunna la yatruku sahur ba sa barin sahur bal yu'akhiru sahur mumini wanda yake al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam yana jinkirta sahur ne ma ila ma qabla al-fajr har zuwa ga gafin fitowar al-fajr da kamar minti goma haka ko makamantan su saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana daina sahur daidai gwargwadon lokacin da zaka iya karanta kananan ayoyi guda 40 kaman ka karanta suratul naba'i kaga minti goma ko ne ishe ka iya karanta suratul naba'i karatun da babu jan kafa babu gudu a ciki ina fata mun fahimci wannan yatasaharuna fiye sukan yi sahur a gabda fitowar alfijir mutaba'atan lis-sunnah saboda su ruko biyayya ga sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam ar-rabi'u ashar sai na goma sha hudu malike qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yanzu a can mun ji lokacin buɗe baki mun ji lokacin da aka ce mu yi sahur to malam zai kawo cewa shi azumi ba ibadan da ake so kawai kai kaɗai za ka samu ladan ba ne sanda kake azumi ana so ya zamto al'umman duniya ma sun san cewa kana azumi ta ina ta hanyar amfanar da su da wani alkhairi da zai zo daga wurinka wanda za su ji cewa kai rahama ne kuma addinin kama rahama ne a gare su wanda wannan zai iya sa har wanda ba musulmi ba ya musulunta to ne malam zai kawo aikin da ake so idan to wancan ibadan kafir ce yin sahur kai ya shafa yin iftar kai ya shafa to inda ya magana akan kuma ciyar da mai azumi kaga ashe zai iya wa a ramadanan nan yanzu akwai wanda a ramadanan nan fa a kullum sai sun yi azumi dubu daya a kullum sai sun yi azumi dubu daya kuna tunanin ya haka ya haka ko shine suna ciyar da masu azumi mutum dubu duk eh duk wanda ka ciyar da shi kana da ladan azumi shi yasa in za ka ciyar ɗin kai ƙoƙari ka fuskanci ka kirdaji mutane biyu na farko da ke cikin matsatsi na biyu shine ko ba a matsatsi yake baka ka nemi mumini mai tsoron Allah ka ciyar da shi annan sulasa ya ce a ya akul maka illa tafi kar ka bari wani ya ce maka abinci sai mai tsoron Allah wala fahim illa mu'min kuma kar ka zauna da kowa matsayin abokinka sai mumini mai imani jama'a kun fahimci wannan to kun ga wannan a wannan gaban za mu tsaya mai addu'a ta musamman ga gwamnatin jihar Kano wannan ya sunan gwamnan jihar Kano abba ko gida-gida wannan bawan Allah a wannan gaban kan muna roƙon Allah ya mishi Albarta. Allah ya saka masa da gidan aljanna malam a rana yana ga akalla mutum dubu biyar gwamnatin jihar Kano ke ciyarwa na gani da idona mu kuma ga kunan Kaduna yan bariki sai uban hamma tara ku a baku wani buhun da la mini wala guni min jo ga inda ake abu can da gaske malam wani bikin sai a makwabta ha gani in an ji haushi a fara daga gobe Mukan ba mu ga komai a jihar mu ba sai turanci sai uban turanci ha Allah ya tsare to ka ciyar da mai azumi organization ne gwamnati ne individual ne Allah yana so mu a ka'idan mu duk wanda ya alkhairi muna faɗi duk wanda ya alkhairi muna fada ko muna masa fata alkhairi ko da ko ba mu da ra'ayin shi in alkhairi ya zamu fadi alkhairi kuma sai mun roki Allah ya saka mishi da alkhairi ina fata an fahimci wannan to wannan aiki na uku ana so ka alkhairin kankana azumi kar ya takaito akan kai tafi wurin wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man fattara sa'iman duk wanda ya ciyar da mai azumi ya bashi abincin buɗe baki kana lahu mithlu ajrihi za a ɗibi ladan shi wani azumin irin ladan shi duk ladan da ya samu in ranan ma yi sauka kana da ladan sauka idan a ranan ya karanta suratul baqara kana da ladan suratul baqara ghaira annahu la yanqusu min ajri sa'imi shay'a ba kuma tare da shi mai azumin an cire masa komai a ladan shi ba nashi na nan das chap chap kai ma kuma za a baka kamansa Me abun ne yake magana shine Allah ya isa ya bada komai kuma kowa ya samu har ma ya ragu a kasa kararwa ma inda 'Yan Fad? wa ma Allah ku Sau da haka masu ciyar da masu azumi a ƙara himma kar a gajiya Na? ko masu karfin raba ai jiya wani bai je ba da wani ya ji kwada za mu shiga da uban wahala sai gudu ya ce bai da lafiya kuma ya matsa sunan shi muna abincin masu azumi bin rana akalla mutum ɗari uku da wani abu to akwai wani anan yana nan dan bayan fage shi da yake so ya kuɗe masu ƙarfin rabawa ba suna da lada amma wanda jiya ya gudu ya tafi inda ba mu san inda ya tafi ba ya rage dashi dan wani jiya ya doje da yaji za mu shiga can inda da ƙyar mota ke tsallakawa sai da wai ga na gari ba rijalu Allah ya sa ba jiya aka raba aljannan ba wani bena a to ko mutum ya matsa mun in ci gaba to masu ƙarfin rabawa su ma Allah ya ba su ladan in Allah ya suna da ladan kamar na masu ciyarwa ɗan rainin wayo bai ji Allah shirye ka a cikin wannan hadisi ma ne ce yi Amurin bi tabtir sa'imin yan uwa a hadisin nan an umarce mu da mu ciyar da masu azumi amru sihbabin to baka tambayi kuma masu kawo kula fa ba zaba amma a ya manta kaga kan shi ya so kuma shekaran ji an kawo da lafiyayyen kula makarantar nan sai da kunnun kowa ya motsi haka ne ko to shikenan me kula ita man Allah da tana aljanna Allah ya shirya mata zuriyanta ya ba ta lafiya da tsawon kwana da me ninya ma wanda bai sami ba duk mu da aljanna ita aljanna nan dadin ta ta isa kowa ka ni shi yasa nake so in shiga sannan ku biyo ni dan in kun zo zan fi iya muku bayani <laughs> ko ba haka bane malama adama ba haka bane haka ne in shiga gaba kawai in naje ce ku taho jama'a eh ta samu Allah sarki aljanna mai masoya Allah ka ba mu to an umarci mu da mu ciyar da masu azumi umarni na sunna bi tafsiri sa'imin ta hanyar mu ciyar da masu azumin nan wa qasabata fadlul jud haqiqa ya tabbata falalan yin kyauta fi ahadith a cikin hadisai masu yawa fa hadha alhadith wannan hadisi shi ma da muka karanta na cewa man fatara sa'iman duk wanda ya ciyar da mai azumi ya bashi abincin buɗe baki فيه bayani فضل تطير a cikin sa akwai bayanin falalan ciyar da mai azumi a bashi buɗe baki wallahi na ga wani abu a Saudiya na tabbatar duk wanda ke zuwa umara azumi wanda ya zuwa umara azumi ban san yanzu ba dan na ɗan kwana biyu ban je ba amma a lokacin da na sani eh, teacher muallim mutum ne zai zo da buɗe bakinsa saboda abincin akwai available sai ya kira ka ce dan Allah ka je duk in ka kawo mutum ɗaya zo ya ci abincin zai baka riyal biyar riyal goma riyal ashirin kai ejen ne na ka kawo wanda zai ci abincin shi kai ya biya ka kana tafiya wallahi ga wani na wuri na wani na wuri na yanda kaga conductors a nan suna janye fasinja ya hau motar su wallahi ka mutum zai zo ya kai ka yana zuwa sai ya gaya min <laughs> mai abincin wannan fasinja za ne zai ci abincin. wallahi na wannan sau duk mai zuwa saudi ya san wannan maganar na ai a sarar yake ga media nan da yawa na san masu gani za su yi shaida na sai ka zo sai a biya nace wannan da a Najeriya yake da ya gane kurai da bokiti wani zai tafi masallacin ya ci ya ci ya ci loda ya loda har da abin da ba zai ci ba sai ya sai tafi da shi to haka suke su mu ma haka ya kamata mu zama duk da su ma yanzu abin ya canza musamman daga covid-19 din nan bayan korona, da yawa masu kudin su gaskiya sun kare abin ya shafi duniya sosai amma na san kafin covid lallai na san da wannan wuraren 2016 2017 har zuwa 18 a yanzu dai ban sani ba Allah taimake mu in Allah da mu yana ga zamu zo mu rinka yin kwamitin iftar kafin Ramadan eh shi kwamitin da zamu yi kawai ba dole sai kuɗi za a kawo ba za mu rinka hada kawai abincin ne a hankali amma fa makarantar nan ne za ta zama santan ko ko kuwa da aka ga aljannan daga na ake so a tafi yawwa kawai ta tace mai gida na ce abu za mu ba kawai ki <laughs> kawo a sonan a na ga wani ƙarshi ma da aka yi na nena yawo a midiya duk muna faɗan wannan ne saboda jama'a na cikin yunwa jama'a jama'a na cikin rashi a taimaka wasu da suka zo kawai ga tukuban dabino ga na apple ga na ruwa na san ku gani a midiya da yawa an kirga adadin ana tsaye in ka je ka ɗauki leda ka zagayo ka ɗiba ka wuce wani ma ya zo ya haka za a kai sabiya saf za a ta wucewa kuma an sun fi kawo gajiyayyu da tsofaffi su na fi yawan gani to kaga wannan ba mu san su ba ba mu san tuwaye ba gani muka yi amma muna ta tawassuli da azumin da ke bakin mu Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka sa aljanna ne makomansu. Allah ka ba mu dukiyar da za fiye da abin da suka yi ku zo mu ji to shine sai Allah subhanahu malai yake cewa ya tabbata a cikin hadisai masu yawa duk wanda ya ce da mai azumi yana da ladan sa fihi bayanu fadl tafsir sa'im a cikin sa mun fahimci falalan ciyar da mai azumi kana lahu ajruhu cewa in ka ciyar da mai azumi to kana da ladan shi man fatara sa'imin duk wanda ya ciyar da mai azumi wahidun guda daya kana lahu mislu ajrihi ajru hadha sa'im yana da lada kwatankwacin ladan wannan mai azumin thumma ajru sa'imi inda Allah ma'lum sannan ai dukkanmu mun san cewa ladan azumi a wurin Allah sananne ne menene sanannan ba wanda ya san ladan shi sai abin da Allah ya bashi dan annabi sallallahu alaihi ya ce Allah ta'ala ya ce azumi na wane ni zan biya to sakamakon biyan ko aljanna ce fa idza fatarta hadha sa'im idan ka ciyar da wannan mai azumi kana laka mislu ajrihi zai kasance kana da kwatankwacin ladansa fama baluka me kake tsammani idza fatarta aksara min sa'imin idan aka ce yau wanda ka ciyar ya fi mai azumi daya ka ciyar da fiye da mutum daya fa hadha ajrun azim kai malan ka samu lada mai yawa in dai mai azumi ya ci auren ka an ƙara daya ya zama nayi rabi insha Allah al-khamis ashar sai da 15 an ibn abbas radiyallahu anhuma an karbo daga abla dan abbas Allah ya ƙara yadda a gare su yukhbiruna yana ba mu labari ƙala yake yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam limra'atin min al-ansar manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya ce ma wata mata daga cikin matan Madina idan kana ramadan idan kika tabbatar watan ramadana ya shiga fa'tamiri to ki kokari ki umara fihi a cikin watan fa inna umaratan fihi domin duk wanda ya umara a watan ramadan ta'julu hajjatan za a ba shi lada daidai da wanda yayi aikin hajji ya Allah ka bamu Allah ka bamu Allah ka bamu dan tsarkin sunayenka hadha fadlun azim lallai wannan falala ce bai girma hadha hadithun muttafaqun alayhi fi sahihain kuma wannan hadisi fa Imam Bukhari da Muslim sun tarayya cikin sa cikin ingantattun littattafansu falyubadiril muslim dan haka musulmi ya gaggawa li ada'il umara wurin ganin ya sauke umara fi shahar siyam a cikin watan da ake azumi wato watan ramadan fa innaha domin yin umara a cikin wannan wata ta'dilu hajjatan ta'dilu hajjatan ko hajjatan tana daidai da hajji. ai abun nufi ajru hajji shine mutum zai samu lada daidai da ladan wanda ya aikin hajji. fadlun azimun yan uwa wannan falala ne mai girma la ya futu kakka bari ya wuce ka shi malam da yake daga can yake dan motsawa zai kawai ya wuce ko mu kuma daga nan sai mu ce Allah ka ba mu yanda mu insha Allah yana ga mun raba littafi biyu da alaman da sai mun dan ƙara sauri ko saboda yanayin abin nan insha Allah gobe dai dama ai ranar mu ce kadai Allah ya ce mu ce mu ya ba mu sa'a da muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya ce mana sai mu gargada ni kurmin mashi kuma insha Allah